وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينوى مساء البركة بركة مدساكة سادوى الدرسين بقوي أتشكينجير درس منا المقدمة القيروانية كو القيروانية واللفر الإمام العلامة الفقيه أبو عبد الله أبو محمد ابن أبي عبد الله ابن أبي زيد القيرواني الله يجيك أنسى رحمة idan ba amince ba a zama na shida mun karkare mun yi bayanin faɗin malam da ya ce Allah jalla wa'ala ya daidaita akan al'arshi sannan kuma duk wani abu da ka sani ma ciki da waje to mulkinsa ne alal arshi stawa wa alal mulki ihtawa ‘yan uwa masu albarka a wannan gabar malam yana tabbatar da wata sifa ce cikin sifatullahi azza wa jal ita ce sifatul istiwa daidaito da kuma sifatul mulk sifarsa ta mulki wanda kamar yadda muka sani niza kace na ce yayi yawa musamman tsakanin 'yan baya amma magabata babu wani kace na ce tsakaninsu shin istiwa'i daidaito ake nufi kamar yadda yare yake faɗa ko ko a'a istila'i ake nufi cewa babbakewa ko wani abu makamancin haka kamar ka ce wata rigima ta faru tsakanin wani da wani sai shi wanda ya fi ƙarfi ɗin ya ture wani sai ya babbake ko wani abu makamancin haka ‘yan baya sun kutsa cikin wannan abin musamman mutakallimun a cikinsu suka yi ta bayanai da sauransu wasunsu suke ganin wasu suka yi takifi wasu suka yi afili wasu suka yi tamfili to amma matafiya wadda take ta daidai wa daida insha Allah tsaka tsakiya. ita ce matafiyar magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiransu cewa ba kawai a wajen istiwa'i ba a dukkanin sifar Allah za su yi imani da ita kamar yadda nassi ya zo da ita, nassin alƙur'ani ko nassin hadisi, ba tare da kamantawa ba su ce Allah ya, ya siffanta da kaza kamar nawa ne, ko misaltawa, ba tare da kuma kore ma'anar ba kwata-kwata, ko kuma ma a nuna cewa abin ba shi da ma wata ma'ana. Don haka ma shi yasa, kaga wannan ita ce fahimtar magabata sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina haka ha aka yi ƙasa shi yasa zamu ga al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahma a tafsirin da ya zo fadin Allah jalla wa a suratul araf da yake sun mastawa ala al ma'ana inna rabbakum allah alladhi khalaƙa samawati wal-arda fi sittati ayamin sun mastawa ala al yake cewa falin nasi fi hadha al-maqami maqalat mutane wurin fahimtar wannan ayar akwai maganganu akwai kace na ce kasiratun jiddan yawa yace laisa hadha mawdi'u bastiha yace amma nan ba shine mahallin fadada wannan din ba yace wa innama nasluku fi hadha al-maqami madhhaba as-salaf as-salih mu a wannan matakin zamu bi wato gwadabe da tafarkin magabata na kwarai sai ya lissafo su ya ce malikun wal auza'i wa sauri wal ibn sa'ad wa shafi'i wa ahmad wa ishaku ibn rahwiya wa gairuhun min a'immatil muslimina qadiman wa Ya yace da wasun su ma cikin jagororin musulmai a da da yanzu menene saƙon nasu yaya suke fassara wannan yace huwa imraruha kama ja'at suna gudanar da wannan nasoshin kamar yadda aka rawaito min ghairi takyifin ba tare da sun ce ta yaya ba wala tashbihin ba tare da kuma sun kwatanta ba sun ce kamar kaza wala ta filin ba tare da kuma sun kore ma'anar ba domin wani zubin mai korewa sai ga kama a cikin korewan ne tsarkake Allah kamar yadda shi ma mai kamanta sai ga kamar a ciki ne tsarkake Allah a'a ka tsaya iya inda magabata suka tsaya kada ka tsallaka malam yace wa zahirul mutabadiru ila azhanil mushabbihina manfiyun anillah abinda waɗanda suke so su kamanta Allah da wani to wannan abun korewa ne ga barin Allah jalla wa ala domin mai fa inna Allah la yushbihuhu shay'un Allah babu wanda ya kama da shi cikin halittarsa domin ya ce walaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da shi ko menene kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne ‘yan uwa masu albarka wannan ayar in ita ce kaɗai aka faɗa a babul asma'i wa sifat ta isa ta raddi ga waɗanda suke neman yin ilhadi a cikin babu domin ya kore ya ce ko ne laisa ka mislihi shay'un annafi ba'da al-isbati tufidu umu umum kamar yadda usuliyun suke cewa in aka kore aka tabbatar to nan yana nuna cewa abin gamamme ne ma'ana babu wani abu ciki da bai da yake ya kama da Allah jalla wa'ala amma ƙarshen aya kuma sai ya tabbatar da kan ya tabbatarwa da kansa ji ya tabbatarwa da kansa gani yace wa huwa as-sami'ul basir wannan sakon da yake bayarwa shine jin ba irin nawa bane ba irin naka bane yace ba abin da ya kama da shi inda a ce wal iyazu billahi jin sa irin nawa ne to da ayat ta zama ba ta da ma'ana kenan babu ma'anar korewa din da haka sai ya nuna na ma sunan sa ji kamar yadda na kan ma sunan sa ji amma naka yana da wani miƙidari ana iya siffanta shi amma na Allah ni da kai ba za mu iya siffanta shi ba ya yake shi ya bawa kansa sani ba shi da gaci ba shi da ƙarshe kamar yadda kuma ganin sama haka subhanahu wa ta'ala don haka shi yasa ma malamai suka yi ta bayani suke cewa wanda ya yi inkarin wani abu wanda Allah jalla wa'ala ya siffanta kansa da shi to yin haka inkarin wannan kafirci ne domin kamar mutum yana ƙaryata Allah ne Allah jalla wa'ala da manzansa a duk irin sifofi da suka kawo babu abin da suke siffanta Allah da makhluki dan haka kai shubu haka ce da ta cika maka kwakwalwa kake ganin zai yi wa Allah ya kama da mutum wal iyazu billah ibn qayyim yana cewa abdun wa rabbun laysa yashtabihani ko kaifa yashtabihani da bawa da Allah jalla wa ba yadda za a yi su ceniya da juna dan haka kenan tabbatar da wannan sifofin kamar yadda Allah da manzansa suka tabbatar ba tare da takyifi ba ko tashbihi ko ta'tili wannan shine matafiyar magabata ita ce fahimta ta kware idda zaka san cewa istiwa'i nan istiwa'i ake nufi sai dai ya yake Allah ya bawa kansa sani Allah jalla wa'ala ya ya ambaci wannan asurori ko a wurare sun kai bakwai a cikin alkur'ani kaga ya ambata a suratu taha yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ya ambata a suratu al-a'raf yace thumma istawa 'ala al-'arsh ya ambata a suratu yunus ya ambata a ra'd furqan sajda da hadid to magabata in suka ce istawa suna nufin duk abin da yayi sama da abu abin da yake sama da abu to yayi istiwa'i kenan amma su ahlul kalam ma'abota zance su sai suka tafi wajen fashin bakin istawa suke cewa istila'i kamar babbakewa ko wani abu dai makamanci haka da yake nuna kamar akwai wani nau'i na fin karfi haka shi yasa al-imam abul hasan al-ash'ari rahmatullahi alayhi Allah ya ji kansa shi da kansa a cikin sa al-ibana shafi na 86 yace wa qad qala wa qad qala qa'iluna min al-mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyyah inna Allah inna qawla Allah azza wa jalla الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر شوى استيلائي نياما لك كما يفن كرفي وأن الله عز وجل في كل مكان سكتي ويا الله ينكو إنا وجحدوا أن يكون الله عز وجل على ki yadda يداوي allah yana sama da al'arshinsa, kama ƙala ahlul haƙƙi yace kamar yadda ma'abuta gaskiya suka faɗa. Kaga yana nuna cewa shi ma yana tare da su, domin ya nasabta su ga cewa mai shi ne gaskiya, سوني ما أبو تاجسكيا وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة هزوك أرشان دي دوب وما جنسة ودى كمرباما بكاتر وميميتات أنا الإمام ابن أبي زيد القيرواني ألا يجيك أنسى رحمة ديتي الرحمن على العرش استوى وكما آه إيه نعم على العرش استوى يا ديديت على العرش معناه يا يسمى دشي al'arshinsa ƙasa yake da shi subhanahu wa ta'ala, sai ya ƙarfafi wani jumlar don ya ɓata duk tunanin mai tunani da zai zo kuma ya ture wannan takrir ɗin da ya wanda shi ne magabata suka yi bisa doron alƙur'ani da sunan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce wa alal mulki tawa. Nan ishara ce malam yake cewa a maganar da mutakallimun suke fassara istiwa'i da istila to wannan magana ce wadda ba ta da tushe magana ce wadda kwata-kwata ba haka Allah ya nufa ba ma'ana yana nufin cewa kada ma ka kawo cewa wai kamar in ka ce Allah ya istiwa wai kai masa makani me ya kawo maganar makani Allah jalla wa ala shi ya halicci makanin ai shi ya halicci wurin to ta yaya za a yi wa Allah makani kai kawai ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ni yaya yake ni da kai a ilimin mu ba za mu iya gane hakikanin ba amma ya ce ga yadda yake kuma mun sallama min imani kamar yadda al'imamu malik rahmatullahi alai ya faɗa da wannan ya zo yana mai tambaya akan istiwa'i ya ce alistiwa'u ma'alum a yare dai sananne ne wal kaifu majhul amma shi Allah yayi nasa istiwa'in wannan ba yadda za a sani kaga abin da imam malik ya ce wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib yace imani da hakan wajibi ne Wasu alu anhu bid'a kuma ka dinga tambaya ta kaka. wato uwarka ta haife ka ta ƙurilla kana cewa sai an gaya ma ta yaya ya istiwa'in ya ce wannan bid'a ce magabata duk ba su yi wannan ba da haka abin da ya wadace su ya kamata kai ma ya wadace ka to da ya ce alal mulki hikawa yana tabbatar da mulkinsa subhanahu wa ta'ala kaga ai Allah yana nuna cewa mulki gaba ɗaya a hannunsa yake kamar yadda ya faɗa a suratu al-mulk tabarakallazi biyadihi al-mulku وهو على كل شيء قدير وما ونور ينا له الملك وله الحمد ونورنا ينا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ونورنا ينا له ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ونورنا ينا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Ya ce, ku allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم hummin ظهير duka idan ka tafi zaka ga babu wani abu da yake fita daga mallakin Allah kuma ba wannan ma kawai ba babu wani da yake yin tarayya da Allah cikin mulkin to idan ka hankalci wannan ma'anar ba ta yadda za a yi ma ka sanya Allah ya zama shine ƙasa da wani abu Allah ya fi komai girma duk wani abu da ka sani ba Allah ba ne Allah shi ne ya halicce shi kuma shi ne mamallakinsa shi kenan magana ta ƙare sai matsala ta gaba inda malam yake cewa walahul asma'ul husna wa sifatul ula Allah jalla wa'ala shi ne wanda ma'abocin sunaye mafiya kyawu da kuma siffofi mafiya ɗaukaka. ‘yan uwa masu albarka yana da muhimmanci ka gane cewa sunayen Allah da sifofin Allah wannan wani ɓangare ne na gaibu abin da yake ɓoyayye Allah ne ya sani wanda bai kamata malamai suka ce ni da kai mu sa bakinmu a ciki ba tun da mu ba masana gaibu ba ne sai dai kawai mi aiki da abin da wahayi ya gaya mana domin Allah shi ya san kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa sanin ubangiji don haka abinda wahayi ya zo da shi ya ba da labari wannan shi ake tabbatarwa shi yasa mazhabi ingantacce na magabata ba a wa Allah jalla wa'ala suna ka ce yau bari ka sa mai suna ko ka ƙirƙiro wata sifa ka danganta mai ba a yi duka Allah jalla wa'ala sai iya abinda ya wannan ɗin ya sa wa kansa shi yasa ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir zamu ga alqur'ani mai girma ya ambaci sunayen Allah kuma amma sai bai siffanta su da suna ba tsagwaro sai ya siffanta su da cewa husna mafiya kyawu kamar yadda ya ce walillahi al-asma'ul husna lallai Allah yana da sunaye mafiya kyawu fad'uhu biha ku roƙe shi da su kamar yadda yace kuma Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna nan ma kuma ya ƙara cewa huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir sai yace lahul asmaul husna duka yana tabbatar da cewa sunayensa mafiya kyawu abinda ake nufi da mafiya kyawu ne ma'ana idan ka ɗauki suna ta fuskar ma'ana da saƙon da yake isarwa to sunayen Allah jalla wa'ala sun kai makura wurin kyawu sab ba za ka samu kyawu sama da su ba don haka malamai suka ce ma ba a siffanta sunan Allah da a ce asma'ullahi hasana domin kai haka ka rage musu daraja sai dai ka ce asma'ullahi al-husna al-husna mafiya kyau kamar yadda kake cewa hasan ka ce ahsan to idan ta mace ne in ka ce hasanatun mafi kyawun hasana sai ka ce husna kamar yadda Allah ya ce lillazina ahsanu al-husna dan haka sunayen Allah da ka gani duka suna da kyawu kuma kowanne yana da wata ma'ana da yake bayarwa wadda wannan ma'anar da yake bayarwa tana ɗaukan wato ta kai makura wurin kyawu ta ƙure ba za ka samu a wannan fagen ba kuma abin da ya fi wannan ɗin ma'ana misali yanzu in ka ɗauki sunan Allah jalla wa'ala al'aziz al'aziz mabuwayi mai ƙarfi Allah jalla wa'ala aziz ne to a cikin wannan sunan za ka ƙirƙiro za ka gano akwai ba za ka ƙirƙiro ba za ka gano akwai wata sifa ta izza Allah jalla wa ya siffanta da sifar izza buwaya misali alhakim mai yin abu da hikima bisa manufa za ka gano Allah ya siffanta da sifatul hikma alkarim karimi subhanahu wa ta'ala mai girma za ka gano Allah ya siffanta da mai alkaram karamci al'azim mai girma zaka gano Allah ya siffanta da al'azama al-latif zaka gano Allah ya siffanta da al-lutf haka na ar rahim suna nuna cewa Allah ya siffanta da rahma to dan haka su a babi na asma'ullahi al-husna kogi ne wanda ba shi da gaci malamai suka ce gaba ɗaya a sunayen Allah babu jami'i babu sunan da yake daskararri. wanda ba za a iya ƙago sifa ba daga cikinsa don haka shi ya sa ma wasu suke ganin cewa wannan sunan da ya zo a hadisi cewa Allah jalla wa'ala ya ce ana dahru ya ce ɗan adam yana zagin zamani kuma bai kamata ya zagi zamani ba domin ni ne zamani malamai suka ce kamar yadda ya zo a hadisi kudsi yu'zini ibn adama wa yasubbu dahra wa ana dahru biyadi al'amru uqallibu laila nahar hadisin bukhari da muslim malamai suka ce wannan baya nufin cewa Allah sunansa addahru, sunansa zamani domin addahar suka ce shi ne az-zaman ne zamani kenan Don haka suka ce ai cikin hadisin ya yi fashin baƙi cewa Allah jalla ala ya ce a hannuna lamari yake nake jujjuya shi yadda naga dama don haka ‘yan uwa masu albarka a irin wannan babu mutum sai ya ce da abin da Allah ya wa da kansa na sunaye sun kunshi sifofi kuma kai ma ka tabbatar masa da shi kuma kai imani da shi ba tare da ka kamanta shi da wani ba misali ba yadda za a yi ba mahaukacin da zai kamanta hikimar Allah da hikimar wani mutum da ya sani ko girman Allah da girman wani da ya sani Allah jalla wa ala shi ya halicce ka ya halicci duk abin da kake siffanta da shi to ta yaya za ka yi kamanceceniya da shi subhanahu wa ta'ala don haka malamai suka kawo masail da ɗan dama a ƙarƙashin matsalan nan ta sunaye daga ciki shine shin sunayen Allah jalla wa'ala ana iyakance su da wata iyaka kamar ka ce sunansa kaza misali ya tabbata manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye kamar haka ni sallam yace ni ne almahi ni ne ana almahi alladhi yamhu Allah bi alkufr ana almuqaffa ya jero sunayensa an ambace shi da Ahmad da Muhammad da sauransu mana za ka iya ƙididdige sunayen manza Allah sallallahu Alaihi wasallam to shin Allah ma sunayensa za ka iya ƙididdigewa malamai suka ce tsakani da Allah sunayen Allah jalla wa'ala ba su da iyaka ta fuskar adadi domin akwai sunayen da mutane sun sani a mutanen ma Allah ya keɓanci wasu cikin bayinsa da saninsu kamar annaba da mursalai da wasu bayinsa da ya tanada akwai sunayen da shi kadai ma ya san su don haka malamai suka ce ba a lissafe sunayen Allah da iya wani kididdigaggen adadi to shi yasa malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahmatullahi alai yake cewa asali shine ba a kididdige sunayen Allah sai da wani dalili da ya zo ya ƙididdige Ya ce kuma babu wani dalili da yake ƙididdige adadin sunayen Allah baki ɗaya. sai dai kididdiga wata keɓantacciya ƙayyadajjiya kamar a ce daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu akwai wasu guda casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar yadda ya zo a hadisu abi huraira radiyallahu an yana cikin sahihul bukhari da muslim inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahida man ahsa dakhala aljanna Allah yana da suna tara ɗari ba ɗaya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna malamai suka ce wannan ma baya nufin cewa an kididdige yana nufin dai Allah yana da sunaye guda 99 wannan wannan sunaye guda 99 Allah ya keɓance su da cewa duk wanda ya kiyaye su to sakamakonsa shiga aljanna ne an gane ko ma'ana kamar mutum yace ce a ah, a wurina akwai ko ina da littattafai guda casa'in da tara na keɓance su ga ɗaliban ilimi. A wannan tsarin magana baya nufin cewa bayan casa'in da tara nan baka da wasu. Kawai dai abin da saƙon da magana take isarwa shine wannan casa'in da tara ɗin keɓantattu ne ga almajiran ilimi duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna shi kenan. Sannan daga cikin muhimman matsaloli ƙarƙashin wannan shi ne malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ya ce bai tabbata ba wurin jero wannan sunayen guda 99 hadisi guda ɗaya a jumlace wanda za ka riƙe shi ka ce wannan shi ne hujja a kan cewa wannan su ne 99 nan da aka faɗa kawai dai abin da yake akwai shine wasu daga cikin magabata sun yi ijtihadi wurin su su har haɗo daga riwayoyi mabambanta su ce wa'annan su ne sunayen kamar yadda alhafiz ibn hajar al'asqalani Allah jalla wa'ala ya ji kansa da rahma yayi wannan ƙoƙarin a littafin fathul bari sufuli na sha shafi na ɗari kamar yadda kuma a littafinsa a talhisul habir sufuli na hudu shafi na ɗari da saba'in da biyu duka yayi yi ƙoƙari ya tattara wannan kamar yadda kuma al'allama ibn Usaimin Allah ji kansa da rahma a cikin littafinsa alkawa'idul musla shafi na sha biyar zuwa shafi na sha shida duka ya yi ƙoƙari shi ma ya kawo wannan don haka ma Sheikh Abdul Muhsin al’abbad ya kawo wa'annan sunayen da kuma dalilansu daga cin alƙur'ani ko kuma abin da ya tabbata na dalili ina ganin yana da matuƙar fa'ida ɗin mu ma mu faɗe su saboda za a amfana. kaga dai sunan Allah Allah ismullahi al'azam wannan ismul jalala ne wanda babu wani saɓani a kansa ya zo ambatansa ya zo da yawa a cikin alƙur'ani cewa kamar misali wallahu ghafurur rahim wallahu azizun hakim eh, walillahi al'asma'ul husna da sauransu misali al'akhir ya zo a cikin alƙur'ani cewa huwal awwal wal akhir kamar yadda ya zo Al-ahad. قل هو الله أحد كما الأعلى سبح اسم ربك الأعلى كما الأكرم اقرأ باسم ربك آه، اقرأ وربك الأكرم كما مثال الإله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون لكم إرنس كمر وإلهكم إله واحد سنن كمر الأول هو, هو الأول والآخر Wataƙila a nan yana da kyau mutane su bambance an ce al'awwal ba a nufin cewa sunayen da musamman ƙasar Hausa muke sawa da wasu sarakai a cikin ƙasashen larabawa su sa Muhammadu al'awwal, Muhammad al'awwal ko wane ne al'awwal ko asani ko asalis. Shi wannan galibi Muhammad ne, yana nuna maka irin yadda iyayenmu suka yi nisa wurin ƙaunar annabi sallallahu Alaihi wasallam ta yadda mutum yana da wato muta ‘ya'ya misali kamar biyar ko goma, duka kuma so yake ya ambace su da sunan manza Allah sallallahu Alaihi wasallam, da haka sai ya sa Muhammad Awwal, Muhammad Sani, Muhammad Salis, Muhammad Rabi', Muhammad Khamis, Muhammad Sadis, to wannan daban. To, amma idan ka kalle shi ta ɓangaren kuma sunan Allah, to yana zuwa al'awwal, kenan sai ya zama ashe za a iya sa kama a ce Abdul Awwal. duk inda kaji an ce Abdul Awwal to nan yana nufin raba shi ne ga Allah jalla wa duk inda kaji kuma an ambace shi ba tare da Muhammad ba ba tare da Abdu ba to wannan Muhammad ne kamar irin su albari'u. wanda Allah jalla wa ya faɗa yace huwa Allahul khaliqul bari wallahu al-khaliqul bari kama al ya ce. huwa Allahul huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin kama al Allah ya ce innahu huwal barrur rahim kama al-basir Allah ya ce laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kama as-sami' wa huwa as-sami'ul basir kama at-tawwab wattaqullaha innallaha tawwabun rahim innallaha tawwabur rahim kama al-jabbar هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار كما الجميل فإن الله ان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال يحب الجمال كما يدعو اكن صحيح مسلم كما الحافظ فالله خير حافظا كما الحسيب وكفى بالله حسيبا كما الحفيظ آه، ان ربي على كل شيء حفيظ كما الحق ذلك بان الله هو الحق كما الحكم ان الله هو الحكم واليه الحكم kamar yadda ya zo a hadisa na sallam cikin sunan abi dawud kama alhakim a faɗin Allah inna Allah azizun hakim kama alhalim wallahu ghafurun halim kama alhamid wa huwa alwaliyul hamid kama alhayy huwa alhayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din kama alhayy bambanci tsakanin alhayy rayayye subhanahu wa ta'ala alhayy kuma mai kunya ya ce kaga zo a hadisi cewa inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun shi ma wannan duk sunan Allah ne hayyun sittirun hadisin Abu Dawud kama al-khaliq huwa Allahu al-khaliq kama al-khabir qala nabba'ani al-alim al-khabir kama al-khallaq inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim kama ad-dayyan ah, fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da yake cewa Allah ranar tashi alkiyama zai ce anal malik anad dayyan kama ar-rabb fadin Allah da yace salamun qawlan min rabbir rahim kamar ar-rahman kama fadin Allah da yace ar-rahmanir rahim kama kamar ar-razzaq inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin kama ar-rafiq fadin annabi sallam da yace inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa kama ar-raqib وكان الله على كل شيء رقيبا كما الرؤوف إن الله لا إن ربكم لرؤوف رحيم كما رأى السبوح فدن عليه السلام أحاديثي سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما رأى الستير من فديش أتشورن آه، بعد جمعة وابا كما رأى السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام كما السميع والله يسمع tahawurakuma inna Allah sami'un basir kamar as-sayyid fadin annabi sallam da yace as-sayyidu Allah tabaaraka wa ta'ala kamar ash-shafi kamar fadin annabi da yace washfi anta shafi kamar ash-shakir fadin Allah da yace wakanallahu shakiran alima kamar ash-shakur inna rabbana laghafurun shakur kamar ash-shahid awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid كما الصمد الله الصمد كما الطيب إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبه كما الظاهر هو الأول والآخر والظاهر العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كما العظيم ولا يؤوده حبهما وهو العلي العظيم كما العفو وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور كما العليم فإن الله ديتي والله مولاكم وهو العليم الحكيم كما العلي فإن الله ديتي إنه علي حكيم كما الغالب فإن الله ديتي والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما الغفار shi ma yana ciki ka ce wannan kusan na hamsin da hudu kenan da muka fada fadin Allah da ya ce faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kama al-ghafur inna Allah yaghfiru adh dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafur ar rahim al-ghaniy wallahu al ghani wa antum al-fuqara kamar al-fattah qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil haqq wa huwa al-fattah al-alim al-qadir قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا القاهر وهو القاهر فوق عباده القدوس يسبح له ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس القدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير القريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب القهار وبرزوا لله الواحد القهار القوي يرزق من يشاء وهو القوي العزيز القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الكريم ما غرك بربك الكريم الكفيل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا اللطيف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لكما إرس الله لطيف بعباده المبين وأن أن الله هو الحق المبين المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال المتكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المجيب إن ربي قريب مجيب المجيد رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد المحسن فتن الله ديتي آه، فتن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب المحسنين كما يبدأ ابن أبي عاصم يكاو أتكين كتاب الديات ابن عدي ما أتشن الكامل كما ده سندي مي إنغنشي كما يدمال ألبانية إنغنتاش المحيط ألا إنه بكل شيء محيط المصور هو الله الخالق البارئ المصور المعطي والله المعطي وأنا القاسم المقتدر وكان الله على كل شيء مقتدر المقدم اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر المقيت وكان الله على كل شيء مقيت الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر المنان اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان المهيمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤخر كما يدمك فداء أبايا المولى نعم المولى ونعم النصير المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن النصير وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الهادي وكفى بربك هاديا ونصيرا الواحد قل الله خالق, خالق كل شيء وهو الواحد القهار الوارث وإنا لنحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الواسع ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الوتر فتن عليه السلام ده إن الله وتر يحب الوتر الودود إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kamar yadda za mu ga al'imam ibn qayyim a cikin littafinsa ilamul muwaƙi'i a rabbil alamin a sufuli na uku shafi na 149 zuwa na 171 ya kawo sunaye guda 99 wanda na Allah ne jalla wa'ala wanda suke tabbatar da wato ƙa'idar saddu zara'a toshe hanyar wato abin da zai kai ga ɓarna, wataƙila mai tambaya ya ce mai isa ne sardun wannan sunayen ba tare da na faɗi ma'anarsu ba dalili biyu ne dalili na farko manufar kawo sun dankaji kaji irin dalilan da aka kafa wurin ciro su a cikin Alƙur'ani da sunna dalili na biyu a darussa ko halƙoƙi ko darussa da za su zo nan gaba akwai a darussan da za mu keɓance kawai a kan al'asma wa sifat ne abinda ya shafi sunayen Allah da siffofi to a nan za a yi fashin bakin da suka ƙunsa na ma'anoni da kuma yadda ake so bawa ya dinga mu'amala da wannan sunayen wurin misali sanya wa ‘ya'yansa ko kuma wurin roƙon Allah jalla wa'ala a nan za a ji fashin bakinsu ‘yan uwa masu albarka lokaci ya yi halinsa nan za mu dasa aya sai a kuma wajen zaman insha Allah ta'ala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته